ba yaro a gare mu an ba da ɗa mulki za a kasance a kafaɗarsa za a ce da sunansa al'ajibi mai shawara allah mai iko duka uba madawwami sarkin salama